Constitutional Idol. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an nuna lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato takas da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sabunta rajistar 'ya'yan jam'iyyar APC a Najeriya ya kankama bayan adawa da a farko aka samu daga wasu masu faɗa a ji a jam'iyyar. Sannan kuma za ku ji cewa hukumar bada lamani ta duniya wato IMF ta shawarci gwamnatin Najeriya ta kara kudaden harajinta na VAT daga kashi bakwai da rabi cikin ɗari zuwa kashi goma cikin ɗari. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar mana da shi. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru. To amma fa duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Lauyoyin Donald Trump sun fara zaman kare tsohon shugaban na Amurka a shari'ar tsige shekaru na biyu. ana sa ran za su yi muhawara kan cewa bai da hannu a mummunan farmakin da wasu masu tarzoma suka kai a kan ginin majalisar dokokin amurka a watan da ya gabata kuma tun da ya sauka daga kan mulki yin shari'a a kansa ya saba wa kundin tsarin mulki ana sa ran lauyoyin trump za su ja hankalin sanatoci 'yan republican ta yarda da muhawarar da 'yan democrat suka gabatar cewa tashin hankalin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar ya saba wa doka kuma lamarin bai dace ba amma kuma tsohon shugaban bai taka rawa wajen canzara tarzomar ba a baya lauyoyin sun ce kwana ɗaya tak suke bukata su gabatar da hujjojin kare trump ɗin a gaban majalisar dattawan ƙasar duk da cewa an ba su sa'o'i goma sha shida cikin kwanaki biyu Zaman lauyoyin na zuwa ne bayan kwanaki biyu 'yan majalisar wakilai daga jam'iyyar Democrat na gabatar da hujjoji da suka alakanta maganganun da Trump ya yi a lokacin wani gangami a ranar 6 ga watan Janairu da matakin da wasu masu tada kayar baya suka ɗauka na mamaye ginin majalisar dokokin ƙasar jim kaɗan bayan da suka yi yunkurin hana azartar da sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. An fara gasar wasan tennis da ake kira Australian Open a birnin Melbourne amma ba tare da 'yan kallo ba. Maimakon more zuwa kallon wasan, masoyan wasan tennis da miliyoyin jama'a da ke zama jihar Victoria na ƙarƙashin dokar kulle ta kwanaki biyar. Biyo bayan barkewar cutar coronavirus da aka samu a wani otel da aka killace a Melbourne, babban birnin Victoria. 'Yan wasan tennis na a matsayin masu muhimman ayyuka a ƙasar. Kasar Jamus kuma za ta hana tafiye-tafiye a yankunan kasar da ke bakin iyakar Czech Republic da Tyrol na kasar Austria saboda damuwar karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 a wuraren biyu. Ranar Lahadi dokar za ta fara aiki. A ƙasar Brazil kuwa wasu masu bisharar mishan sun faɗawa mazauna wasu ƙauyuka cewa rigakafin COVID-19 bai da kyau a gare su. Abin da ya sa mazauna wani ƙauye suka ɗauki kwari da baka don yaƙar ma'aikatan lafiyar da suka je da shirin yi wa 'yan yankin rigakafi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a ƙasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji guda hudu a lokacin da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a wani sansanin jami'an tsaro da ke wajen gundumar da ke arewa maso yammacin ƙasar. Harin na cikin dare a kudancin Waziristan aka kai shi a kusa da iyakar ƙasar da Afghanistan a cewar wata sanarwar sojoji. Sanarwar ta ƙara da cewa dakaran Pakistan sun mai da martani nan take har suka kashe mahara hudu. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai haram. dama dai gundumar ta yi suna a matsayin maboyar kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin ttp a baya shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya caccaki ayyukan majalisar ministocinsa har ya kori wani babban jami'i a fannin tattalin arzikin kasar da ya nada wata ɗaya da ya gabata yana mai cewa sun gaza fito da sabbin shawarwari da za su taimaka wajen farfado da tattalin arzikin kasar da ya taɓarɓare. rahoton da kafafen yada labaran kasar suka fidda a yau juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da mulkin kim na tsawon shekara tara ke fuskantar tsatsauran yanayi hanyar diflomasiyyar da ya yi fatan za ta taimaka wajen ɗage takunkumin da amurka ta sa aka sanya wa ƙasar a kan shirin makaman nukiliyarta har yanzu ba a samu wani ci gaba ba ga kuma annobar coronavirus da ta haddasa rufe iyakoki da kuma bala'in da ya yi sanadiyar lalacewar amfanin gona a shekarar da ta gabata sun ƙara zafafa taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. rafa iyakoki da aka yi ya sa cinikayya tsakanin kasar da China, kasar da ta fi taimakawa tattalin arzikin Koriya ta Arewa ya ragu da kashi 75 cikin 100 cikin wata goma a shekara daya. To a gaida Maryam Dauda wanda ta karanta mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma bari mu shiga fagen rahotanninmu. mu. Sabunta rajistar 'ya'yan jam'iyyar APC a Najeriya ya kankama bayan adawa da a farko aka samu daga wasu masu fada a ji a jam'iyyar. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa dauke da rahoton. tun farko dai shugaba muhammadu buhari na najeriya wanda ya rajista a daura ya ce lallai wannan tsarin shina da muhimmancin gaske ga jam'iyyar domin za ta haranta tsarin na ɗauki ɗora da ake yi wa 'yan jam'iyya wanda yake kawo kasu da cikas a zaɓukan da jam'iyyar za ta shiga a nan gaba musamman a shekara ta 2023 gwamnan jihar yobe mai malabu ne shine shugaban riko na jam'iyyar ta apc kuma ya mun karin haske dangane da muhimmancin wannan aikin da jam'iyyar ta dukufa a kai maganan da ya faɗa ita ce gaskiya kuma a demokradiyance haka ya kamata ya kasance domin su jama'a suke da katin zaɓe su kuma suke zaben wanda suke so ya jagorance su to wannan tsari ne a demokradiyya haka ya kamata ya kasance duk wani yanke ko koma bayan haka ba demokradiya ba ne dama manuniya ne na yadda demokradiyya take musamman ma na afirka kuma afirka ma kuma na najeriya domin kowane tsari a kullum tana tafiya tana gyaruwa ba yadda za a ce yadda aka soma demokradiyya nan a 1998 jam'iyyu guda uku app ad da pdp yau in ka duba jam'iyyu na muke da su to kullum ƙara wanzuwa yake kullum kuma koya ake yi to dukkan abin da ya faru na kuskure to ana ɗaukar darasi daga ciki kuma a koya domin a kiyaye gaba so Uh, dole zama za a ɗauki darasi da zai amfani tafiyar demokradiyya wanda kuma dole mutane su mai da hankali saboda a kiyaye iri wannan kuskure zuwa gaba. A waje ɗaya kakaki a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya Malam Garba Shehu ya bayyana muhimmancin da shugaban Buhari ya ɗora akan wannan sabunta rajista ta 'yan jam'iyya ko ba komi za a tabbatar da cewa jam'iyyar ta yi amfani da 'yan jam'iyyarta gurin fitar da 'yan takarar da ake bukata ba waɗanda za a dora al'umma a zo a faɗi zaɓe ba inda yake cewa nuna ake an tabo ayi daga sama wani gurin mace za a yi wannan shugaban kasa ne ya ce a ba shi kujera to shugaban kasa ya ce ba zai yi ba kuma ya ba da izinin a hana yin takara na firamare a fidda wani ba wannan ai ita ce babbar wato nasara da aka samu a cikin wannan tsari ba zai yi ba bai ba da umarni a yi ba yau mu ga wanda zai je kewa yana yawo ce a shugaban kasa ne ya turo ni muna fata kuma su wani kasa da shi gwamnoni su ma su haka su tsame hannunsu a bar jama'a su zaɓi wanda ransu yake so inda jami'a kawai za ta gina kenan. to kamar da kace nan tabbas magana wurin gwamnoni take shin yaya za a yi a tabbatar da cewa gwamnoni sun bi hanyar da shugaba buhari ya bi domin ta nan ne kaɗai za a tabbatar da cewa ba a yi ɗauki ɗoran nan da aka saba yi ba. Ah, to yanzu a ah, uwar ai shi jiki ma magayi ne ai yau ina apc take a zamfara ba mu rasa komai ba ina apc take a rivers misali guda biyu irin wannan abuwa mun rasa komai za k'a ashe idan ba tsarin na aka dawo da shi na demokradiyya ba a bar talaka mambobi na jam'iyya a ƙasa can su fara fitar da wanda ransu yake so kuma shugabanni da suke sama su girmama wannan mataki da na ƙasa suka ɗauka in ba haka ba haka za a ci gaba da yi ba hankali wata rana ana wannan wannan ai takarar shugaban kasa ma ana iya cewa jam'iyyar ba za ba saboda haka gyara ya zo jama'a su rungume shi a kyautata wa lamuran jam'iyya da demokuraɗiyya a ƙasa. malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya. madalla a gaida umar faruk musa Hukumar bada lamani ta duniya IMF ta shawarci gwamnatin Najeriya ta ƙara kudaden harajinta na VAT daga kashi bakwai da rabi cikin ɗari zuwa kashi goma cikin ɗari nan da shekara ɗaya sannan a ƙara shi har zuwa kashi goma sha biyar cikin ɗari nan da shekaru uku masu zuwa saboda yanayi na mawuyacin hali da tattalin arzikin ƙasar ke ciki. Ga dai rahoton da wakiliyar mu Shamsiyya Hamza Ibrahim daga Abuja ta haɗa mana. Wannan batu ya fito ne cikin wani rahoto da hukumar ta fitar wanda ta bayyana dalilin ta bisa ga hauhawan farashin kayayyaki da faduwar farashin mai da kuma rashin ayyukan yi a kasar hada da matsalolin shugabanci sai kuma annobar corona da ya kara da bebe lamura. Kasim Kurfi kwararre ne kan sha'anin tattalin arzikin kasa a Najeriya. Idan ban manta ba budget din da muka shiga na wannan shekarar gwamnati tana da gibin kuɗi na sama da tiriliyan biyar kuma kamar yadda suka tsara nan da shekara uku za ta ci gaba da waɗannan wannan gibin kuɗin so diba da bashin da wannan gwamnati take ciki da wannan gibin da za ta ƙara shine take ganin lalle ne a samu wata hanyar da za a rika samun kuɗaɗen shiga na cikin gida don su rage wannan gibin shine take gani inda yafi sauki a sa wannan wannan eh gaskiya ne haka amma abin lura shine ƙara wannan kuɗin kuma zai ƙara ƙaro matsaci ga talaka saboda idan kadiba za ta ga kawo farashi ya yawa ga kuɗin wuta ga kuɗin mai kuma a ƙara wannan to gaskiya za ya ƙara kawo tsanani ga talaka so shawara dai gwamnati ta nemi wata hanya ba wannan ba Hukumar da ta buƙaci gwamnatin Najeriya da ta gaggauta sake fasalin tafiyar da tattalin arzikin ƙasar da aiwatar da sauye-sauye da za su bunƙasa masu ƙanana da matsakaitan masana'antu da kuma samar da ayyukan yi lamarin da mai sharhi kan tattalin arzikin ƙasa har ilau Dr. Isa Abdullahi ya yi tsokaci a kai. Idan gwamnatin za ta yi ni abin da nake ba ta shawara shine ta yi la'akari da duk abin da zai zo kan talaka tsaye to a ɗauke shi ko kuma a kawo a maye gurbinsa da wani abu. Gwamnatin idan za ta ƙara balo a tax ko za ta kara nemo kuɗaɗe ta bangaren haraji akwai manya-manyan masu kuɗin ƙasar nan da yawa fa wanda ba su shiga harajin gwamnati ko suna cikin harajin nan fa kusan ba harajin suke biya ba wasa ake yi ba karɓar shi ake yi yadda ya kamata ba muna sanin yadda mutane a ƙasashen turai suke biyan haraji na gaske to gwamnati in za ta karɓi haraji ta karɓa a wajen waɗanda wadatattu ne masu hanshakan dukiya a cikin ƙasa ina tabbatar muku za a iya karɓan haraji daga wajen waɗanda ya kamata su biya harajin a Najeriya talaka bai bukatar ya wahala. To mu ɗauki wa'annan matakan domin haraji ba wasa bane. Daga cikin shawarwarin da hukumar ta baiwa Najeriya dai har da ƙara harajin VAT da ake ɗorawa akan kayayyaki da ake sardawa wanda ake biyan kashi bakwai da rabi a yanzu zuwa kashi goma nan da shekara mai zuwa da kuma kashi goma sha biyar nan da shekarar dubu biyu da ashirin da biyar batun da bai zo wa 'yan ƙasar musamman 'yan kasuwa da daɗi ba. Sunana Bashir Abdullahi ɗan Wudil daga nan kasuwar Usai Market. To shi dai wannan al'amari an daɗe ana faɗa mana wasu abubuwa wanda suke a ce mana ko za a ƙara kuɗin mai don aiwa talaka wani abu ba ma gani a ƙasa. Sunana mana zakariya tela kasuwar musayi market. A gaskiyar magana idan aka ƙara haraji ko kuma aka ce a biya haraji a ƙasa kan talaka zai kuma shine gaskiyar magana. Saboda misali kamar yadda man fetur aka ƙara wa kuɗi yanzu still kan talaka ke koma. Duk a shekarar da ta gabata gwamnatin Najeriya ta ƙara farashin kuɗaɗen harajinta na VAT daga kashi biyar cikin ɗari zuwa kashi bakwai da rabi cikin ɗari. lamarin da bai yi wa dubban 'yan kasar daɗi ba shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida shamsiyya hamza ibrahim wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata voa africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka kashe mashe ta hakinta son rikici na sirra ss a kawo osi araba shan sabon sai ta hakinta limon da to yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoton mu na musamman Afin da ba gaskiya ne su kofi da saboda bai na a votre disposition. yayin da shugaban kasar jamhuriyar kamaru musta biya yake yi wa matasan kasar ta kamaru jawabi a bikin ranar matasa karo na hamsin da biyar kenan wanda amurka ɗinkin duniya ta ware musu domin karrama su kowace ranar sha ɗaya ga watan fabairu na kowace shekara sai dai jawabin na shugaban kasar na wannan shekarar ya jawo hankalin matasa ne kan yadda ake amfani da su ta shafukan sada zumunta na zamani wajen kawo tseko ga zaman lafiya a faɗin ƙasar ta kamaru kuma yace matasan suna ɗauke ne da kaso mai tsoka a wannan zamani namu kana ya ci gaba da cewar duk waɗansu abubuwa da ake girgirowa a wannan lokacin domin matasan ne saboda su ne manyan gobe alhaji sha rubutu ɗaya ne daga cikin manyan 'yan siyasa na jam'iyyar ldpc ko cpdm ta shugaba biya ga abin da ya ce. eto eh shugaban kasa dai paul biya ya yi magana magana na dottijo magana kuma na uban 'yan kamaru ga baki daya saboda ya gwada wa matasa cewa kada a rude su shiga wannan abin da na rarrabe sosiyo ana rudin su abin da ba zai taimaka musu ba kada kuma su yi saurin cewa sun so su yi arziki ba ta hanya mai kyau ba to kaga na magana biyu ya nuna cewa ya musu magana bayan haka ya gwada musu cewa an taimaki matasa wajen dubu biyar an ba su kuɗi wanda suke yin proje proje kuma wanda zai taimaka musu sauran ba sani ana faɗa kowa je saka sunan shi ya bada da sunan shi ya bada da dosiyan shi takardun shi saboda in lokaci ya za a taimaka suna gani kamar wasa to yanzu an ba wajen dubu biyar kuma sunayen nan duka to kaga wanda ba su ba dole su je su bada nasu su ma su bude nasu dan kamfani ka nuna abin da za ka iya yi a taimaka maka an bude wannan ofis suna nan biron din suna nan suna jiran mu yara to saboda haka a sojoji kuma an bude a ɗabi sojoji dubu goma sha ɗaya an dubu da a ɗauki polis an bude a ɗauki gendarme an bude a ɗauki bir an buɗe ɗauki militaire duk saboda matasa ake yin wannan saboda haka matasa shugaba ya ce ku yi haƙuri saboda ku ake aikin nan kai har ya taɓo ma maganar wasan bol ya ce to gashi an yi wasan bol kuma kamaru ya tanadi wannan wasa da mahimmanci aka yi wasan to kuma gashi kowa ya gani cewa kamaru ya gyara wasa ya yi komai da kyau kuma muna da abin nan teren mai masu kyau saboda matasa da ya ce matasa ku ne gobe ku yi ku na gobe saboda ku ne gobe za ku abin nan ku tana da kayan da aka yi nan duka na wasan bol teren da komai duk ku aka yi mawa ku rike shi kuma da kyau saboda ku yi amfani da shi Alhaji Ali Danash dan jam'iyyar adawa ne na SDF ta Nijon Burundi. To a gaskiya dai garba mun ji abin da shugaban kasa ya faɗa jiya. To amma a ƙarshe dai za ka duba ka gani dai babu wani abin yabo a ciki kwarai da gaske. Wato shi shugaban ƙasar na wato yana muna kaman wato a je gaba a dawo baya. To kai ne ka ce wai ka tanadi cewa matasa shekarar na za ka ɗauki matasa sama da dubu hamsin a ɗauke su aiki to shekaran da ya fice ma yau zuwa shekara biyu kan ɗauki guda dubu uku kawai aka ɗauka dubu uku ɗin ma yau shekara goma ma baya da ya gabata dubu uku har yanzu ba su mu biyan su ba suna zuwa ta wahala a ƙarshe ma aka ce waɗansu wai shekarun su ya fice to kaga irin waɗannan abubuwan duk ba zai gyara ƙasar kamerun nan ba babu wani abin da muke so a kasan Kamaruna illa a tsayar da yakin da yake ficewa a shashin bangaren ingilishi bangaren masu amfani da harshen ingilishi ne da su muke so a tsayar da yaki babu wani hanyar da za a tsayar da wannan yaki inda ba yi jihohi daban-daban masu zaman kansu ba wato a yi federalism da muke da muke faɗa yi federalism inda ba yi federalism din ba to babu wata wata ba abin da zai gyara al'amarin nan illa shugaban kasar nan ya tattara kawai ya tafi ya kawai ba mu wani hanya wani shi ma ya zauna ya nuna muna kwazo shi duk wani abin da yake faɗa nan ba abin mutum zai komai ba kaga eh, wai za a yi bikin din ma an tsayar an ce ba za a yi ba saboda gwamnati amma duk da haka ba zai hana su kashe wannan kuɗin ba a wannan shekara kuma wani shekara sake kashe irin wannan kuɗin a kowane shekara kai da garba Allah gyara kawai amma shugaban kasar mu nan da kasar mu gaba ɗaya da shi da babu ma duk ya zama ɗaya wannan abin da ya shaura mishi kawai ya tattara shi mu ya gaje tattara shi kawai waɗansu su su zauna a samu a yi aiki. Na hira da waɗansu matasa guda biyu waɗanda al'amuran ya shafe su ga abin da suka labarta mini. Nauyi ne a kan na wato mu iya ƙoƙarin mu na ganin cewa kamaru wato ta samu zaman lafiya kamar da aka santa tun fil azan da sauransu. A wannan ya gama to nauyi ne a kan matasa saboda ba abin da za a iya ginawa a ƙasa ba tare da an samu zaman lafiya ba. Zaman lafiya ita ce komai ita ce za ta iya haifar da komai akwai matsala sosai saboda ka lura da cikin ya bayani ne akan wani yunkuri na pts plan na special je wanda aka kaddamar tu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai akwai zai shekara uku ne inda za su wa matasa kimanin miliyan ɗaya da rabi aiki da sauransu to kaga yanzu muna shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya shekara kusan shida kenan har ila yau ana kwatanta mana cewa shekaran ta dubu biyu da ishirin ɗaya ne za kai wato za cimma eh, matasa dubu ɗari biyar da aka samu musu aiki sa'annan kuma kuma wanda aka ba su kuɗi domin samun wato kaddamar da wato sana'a na cin gashin kai wato suna kimanin dubu biyar da ɗari biyar da sauransu to kaga har ila yauwa ba kai wato ba soma ma kai ma wato manufan da aka sanya tun shekara dubu biyu da goma sha bakwai ba ta wannan fanni wato duk wanda ya fahimci shugaban kasa da kunne na basira ya san cewa da wuya za kai ma gashi saboda shi kansa ya wa matasa ya ya da jaddada mana cewa kamaru tana fuskantar matsaloli ta fuskantar tattalin arziki musamman musamman dangane da wannan cuta na coronavirus da kuma matsaloli na na tsaro da sauransu saboda haka zai wuya a cimma manufa ta wannan fanni. Eh alhamdulillah wato akan jawabin da mai kasa yi a jiya na matasa wato ya kawo ababe dewa ya kawo ababe dewa na farko ya fara zuwa wato akan wasannin kallon da aka yi eh, ya kare watan nan akan wato kasashen kamar goma sha shida kenan da suka kasashen afirka da su goma sha shida suka zo suka yi wasa wato kullun ya kawo ya nuna ma duniya ababe biyu na ɗaya tukun ana yaƙi a corona virus ana wasanni a wajen a guraren wasanni a kasashe a dewa waje amma ba mutane a stadium amma nan mun samu mun kawo mutane sun zo kuma an yi kuma an fita ba wanda ya kukan ya rasa lafiyansa wannan na ɗaya ne na biyu kuma na farko kenan ake irin wannan wasan kwallo da kasashe eh, goma sha shida a layi wato mun yi shi kuma ba samu matsalan wuce ba duk kowa ya yi koma lafiya yadda ya zo alhamdulillah bayan wannan kuma mai kasa ya jawo hankalin mu wato akan opportunity da muke da shi a gaban mu wato na samun aiki kuma da kera aiki wato matasa ya kasance wato akwai ababen da gwamnati suke sakawa a gaban eh, matasa don su samu su samu aiki su fita da kansu halin da suke yau amma matsalin da yake wannan kuma ba a sanarwa wasu mutane suna kulle wato eh, information a gabi da wannan ba su sanar ma matasa ballantana matasan da suke ƙauyuka ƙauyukan da suke wato da ba su cikin birnin duwala ko na yawunde. Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal yanzu kuma ga labaran wasanni daga Kamaru. Wasanni a takaice. shan wanda kasar jamhuriyar kamaru ta karbi bakuncin kasashen nahiyar afirka guda goma sha shida kasar morocco ita ce ta sake daukan kofin karo na biyu a fere yayin da ta lallasa takwarata kasar jamhuriyar mali da ci biyu da nema zakari sadu ya mini karin haske kan yadda kasar ta kamaru ta gudanar da wasan na shan eh to mama awal garba abinda zan iya cewa gami da gasar cin kofin nahiyar afirka na matasa masu bullo a gida shan Ah, sai dai mu ce kamaru ta yi kokari sosai sosai na hada wannan gasar gato a farko karon farko kenan a cikin tarihin wasannin kwallon kafa da ke bugawa a nahiyar afirka da ake wasa da sabon wato tsari eh, yanayi na cutar covid-19 da aka fara gudawa a kasar kamaru da aka bawa a al'umma dama kashi 25 a shiga filayen wasanni to duk da cewa dai kamar ita mai masaukin baki ta samu ta lashe wannan gasar ba eh maroko ita ta kai labari da lashe wannan gasar da baiwa ainihi ta kasar mali eh, ce kashi eh, ci biyu da ah, nema a ah, wannan wasan da aka yi a yawunde ah, wannan wasan kuma ya dau hankulan jama'a da dama musamman ma yadda ainihin shi alkalin wannan wasar ya tafiyar da ah, wasan na ƙarshe eh, da kuma mama awal garba abin takaici ne a nan kasar kamaru a ce kamaru mai masaukin baki ba ta lashe wannan gasar ba duk da cewa da yawancin kasashe da suka hada wannan gasar ma ba su ba su lashe ba idan ka duba ma a ko manyan wasannin da ake yi nema a nan eh, nahiyar afirka kasashe masu karban bakoncin gasar da kyar ne suke lashe wannan kofi to kamaru wadda aka saka tsammani a kanta to shi zama da cewa ta bai wa mutane kunya a wannan wasan duk da cewa dai da kowane su ke ta zuci cewa kamaru ba ta kai labari ba saboda matsalar da ake fuskanta a nan gasar kamaru na rashin hada wato wasan kwallo a nan gida duk da cewa da shugaban kasar kamaru ya fito ya yi gargadi ya ce kamata ya hanzarta cikin gaggawa a fara wasa yawa kuma wannan daga cikin ababen da ake gani kamar wato ita kanta kamar ba shi da take ba to wannan shine eh, kasashe kamar su mali wacce ta fito kasa ta biyu a gaskiya ta bai mutane mamaki ita morocco ba abin da za a yi cewa kanta domin ta zo ne a shirye sai kuma ani gine wacce ta doke kamaru biyu da nema a wasan mataki na neman eh, mataki na uku sai abin sani a ka kamaru ce za ta sake hada gasar zakaru nahiyar afirka a kasar ta a shekarar 2022 muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru awal garba masauraro muna farin cikin sanar da ku cewa sashen hausa na muryar amurka zai so gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar goma sha biyar ga watan nan na Fabrairu ga kuma kaɗan daga cikin sabbin shirye-shiryen. Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba filata ne ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. ko wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko owo su wataran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Ku kasance da muryar Amurka. Yanzu kuma sai labarai amma ba a takaice. Donald Trump sun fara zaman kare tsohon shugaban na Amurka a shari'ar tsige shekaru na biyu. Ana sa ran za su yi muhawara a kan cewa bai da hannu a mummunan farmakin da wasu masu tarzoma suka kai a kan ginin Majalisar Dokokin Amurka a watan da ya gabata. Kuma tun da ya sauka daga kan mulki yin shari'a a kansa ya saba wa kundin tsarin mulki. An fara gasar wasan tennis da ake kira Australian Open a birnin Melbourne amma ba tare da 'yan kallo ba. A yau Juma'a kasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe mata sojoji guda hudu a lokacin da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a wani sansanin jami'an tsaro da ke wajen gundumar da ke arewa maso yammacin kasar. To sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshe shirin namu baki ɗayansa sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Kafin mu sallama da ku, muna taya iyalan gidan Baba Abbas da gidan tsoho Salga murnar ɗaurin auren 'yarsu Farida Rufayi Abbas da angonta Baba Isa wanda za a ɗaura a ranar Lahadi da safe a ƙofar gidan tsoho Salga da ke birnin Kumasi. Yanzu ka a madadin Maryam Dauda wadda ta taya na gabatarwa sai kuma Julie Leathers Question da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya. Ma